sallama da watan alheri a gare ku ku dukan ku masu sauraron mu da maraicen nan na Alhamis 31 ga watan Maris. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau kuna iya jin mu ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau shirin yau da gobe shirin matasa ya ƙara gayyato ƙwararriyar likitar mata Dr. Hauwa Abdullahi Musa domin tattauna wasu batutuwa guda biyu masu alaƙa da lafiyar mata. Batun farko shine taɓin hankali bayan haihuwa wanda ake gani ga wasu mata masu jego wanda da turanci ake kira postpartum psychosis ko kuma puberal psychosis. wannan da turancin ku na ingilishi kenan da turancin faranshi kuma ana cewa psychose perinatal ko kuma psychose puerperal batunmu na biyu kuma shine wanda wasu mutane ke cewa wai babu kyau miji ya yi saduwar arme da matashi wadda ta kai shekarun daina ganin haila wato menopause da turanci in ji masu wannan magana wai saboda miji zai kamu da wasu cututtuka a ciki har da wadda ake kira hana hitsari ko tsartuwar hitsari da gaske ne ko da irin bayanan nan ne na kitabin ra'asi dr hauwa musa abdullahi za ta yi mana warwara da ƙarin haske amma kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da dr hauwa musa abdullahi za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku akan batun taɓin hankali a cikin jego ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To kahin mu tattaunawa kai tsaye da Dr. Hauwa Musa Abdullahi a Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku me ke jawo taɓin hankali ga matar da ta haihu tana cikin jego ga amsoshinku. Yau da gobe Ni a gani na matar da ta samu taɓin hankali tana cikin jego yana samo asali ne ta dalilin zahin da suke ji a yayin haihuwa. ko kuma ina ganin akwai wani sinadari a jikinsu wanda yake juyawa har ya kai ya taɓa kwakwalwarsu sannan ya haihuwar musu da wannan matsalar Saƙo daga amir abubakar giro a gaskiya ni kam a iya girmana da hankalina ban taɓa ji an ce mace mai jego ta kamu da taɓin hankali ba sai dai cutar cije-cije wanda rashin jini ke haifarwa Saƙo daga zakariya alhaji musa wule girgir A gaskiya ba komi ke jawo haka ba illa kawai akwai halin ko oho ga maza. Domin wasu maza 'yan uwana idan matansu na da ciki ba su barin matan su je asibiti don ba gare su ciwon yake ba. Wannan shi ke haifar da wagga matsala wato rashin ANC wadda muke kira antenatal care. Sako daga Ahmad Ladan Girkau. Yau da gobe tsananin ciwo da matan da suka haihu suke ji da kuma rashin kula lokacin goyon ciki da haihuwa su suke sa mata su samu taɓin hankali wato postpartum psychosis bayan sun haihu sako daga sani dino udubo gaskiya ina ganin mahiyarin jaye aljanu ne ke haddasawa wasu kuma waso ne ke jawowa sako daga shafi'u abdullahi kadewa ko kadewa to jamila ni ma zan yi kauran namo yau kadewa ko kadewa to Ni kam a ganina akwai rashin kulawa daga mazajensu don wasu mazan daga ta ɗau ciki ya ƙaurace mata, saboda rashin tausayi da kuma ƙarancin ilimi, saƙo daga Ƙasimu Ladan ɗan cadin Ina ga wannan yana da nasaba tun ga ɗaukar cikin saboda rashin ba da kulawa ta musamman ga mata masu ciki wurin mazajensu. A karkara mata masu ciki ba sa zuwa asibiti domin a duba lahiyarsu da na ɗan da ke cikin cikinsu. Wannan babbar illa ce ga mata masu ciki, yakan haihuwar musu da cututtuka daban-daban har da taɓin hankali. Sako daga Ismail Muhammad ɗan Saraki. Wata matar zafi da raɗaɗin haihuwa kan sa hankalinta ya taɓu lokacin da take cikin jego, amma dai galibi wannan matsala mun fi danganta ta da cewa jarabawa ce daga Allahu subhanahu wa ta'ala. Saƙo daga Mahmud Salihu ƙauren na moda. Ye, ta ce na moda daidai yau. Yau da gobe wannan taɓin hankali da ke faruwa ga mata bayan haihuwa ba abin da ke jawo shi illa rashin yin allurar rigakafi watan TT ga mata masu juna biyu kamin lokacin haihuwa. Sako daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Ni kam shawara ta ita ce, maza a ci gaba da kulawa da haƙƙin iyali ta kowane ɓangare. Yanzu muna cikin duniyar ilimi ga masana harkar lafiya a sassa daban-daban. ko Fulani a halin yanzu suna tura iyalansu zuwa asibiti da zarar sun samu juna biyu. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse. Abin da ke jawo taɓin hankali ga matar da ta haihu tana cikin jego shine doguwar naƙuda da jijjiga da hawan jini kan kawo a yayin naƙuda da kuma rashin kulawar gaggawa daga ma'aikatan jinya wato gynecologist ko nurse ko ungozama a lokacin doguwar naƙuda. musamman a karkara inda babu ko asibitin shakatahi wato healthcare. Ni kaina na rasa 'yar yayata kwanakin baya ta hanyar dogon naƙuda. Saƙo daga Kabiru Babandi. Yau da gobe, mafi yawan abin na faruwa ne ga matan da ba su taɓa haihuwa ba. Saboda haka, haihuwa ta farko takan zo musu da wahala. Zugin ciwon haihuwar ne yake sa har su fita daga hayyacinsu, kuma hakan ya zama silar samun taɓin hankali. Mata, ku dinga yawan cin dabino da shan zuma da zarar kun fara goyon ciki, haihuwa takan zo da sauƙi. Saƙo daga Abdullahi Sha'aibu Mai Gado. Allah ya sa Dr. Hauwa kin ji wannan shawara na cewa mata su ci dabino da shan zuma. Muna so ki mana ƙarin bayani a kai. Ni a nawa hasashe rashin zuwa asibiti awon ciki ke kawo hakan ga matan da ke samun taɓin hankali wajen haihuwa ko jego. saboda idan mace na zuwa awon ciki tun lokacin ake gano matsalolin da ke faruwa tare da ita kuma a ɗauki matakan kare su har zuwa lokacin haihuwarta da fatan mazajen da ba sa barin matayensu zuwa awo asibiti za su rinka barinsu domin kare kawunan matan daga haɗari irin wannan amin sako daga aƙili rabe ishiyawa zangon daura yau da gobe lallai kuna matukar faɗaɗa mana basirarmu da wayar mana da kai Sako daga Ibrahim Ango Jos. To shirinku yana burge ni saboda wayar da kan mutane akan rayuwar yau da kullum. Ina yi ma Hajiya Halima da Hajiya Jamila fatan alheri da kuma ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa. Sako daga Ibrahim Lawali Gwalolo. To Malam Ibrahim muna godiya baki ɗaya. Alhamdulillah gaskiya wannan shiri yi kuma ya zo bisa lokacin da ya dace. Wannan wata babbar matsala ce da mafiya yawan mata ke fuskanta, amma rashin samun kyakkyawar kulawa da lafiyar mata da wasu mazan ke yi shi ke taimakawa afkuwar hakan. Sako daga Awwal Usman Wamban Facebook. Yau da gobe da fatan kuna lahiya. Gaskiya abin da yake kawowa mace idan ta haihu take fama da taɓin hankali shine zahin haihuwa ga wasu mata. Shine yake kawo hankalin wasu matan ya taɓu. Sako daga Mustapha M. Ozil Bulkatuwa. Yau da gobe, babu wani abin da zai samu bawa musamman na taɓin hankali face daga Allah. Matuƙar ba shan miyagun ƙwayoyi ya janyo hakan ba. Sako daga Sa'id Hannafi Sa'id. saurare Jamila, yanzu haka muna tare da ƙwararriyar likitan mata Dr. Hauwa Abdullahi Musa kuma za ta yi mana bayani kamar yadda muka ce akan wasu batutuwa guda biyu na harko dai taɓin hankali bayan haihuwa wanda ake gani ga wasu mata masu jego da wato na biyun kuma batu ne wanda wasu mutane ke cewa wai babu kyau miji ya yi saduwar arme da matar wadda ta kai shekarun daina ganin haila wato menopause in ji masu yin irin wannan magana wai saboda mijin zai kamu da wasu cututtuka a ciki har da wata wadda ake kira hana hitsari ko kuma tsartuwar hitsari da gaske ne ku dai kasance tare da mu yanzu dr hawa musa abdullahi za ta yi mana bayani yawwa jamila sane da zuwa kima ko da ke muna tare muna tare yawwa to dr <laughs> salamu alaikum hello Hello. Yawa, salamu alaikum, Dr. Hauwa. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yawa, sannu Dr. muna godiya sosai saboda na san kin yi mitin yanzu yanzu na aka gama kuma muka, sake zuwa da bukatan mu dai ka a gaji da mu. Alhamdulillah, Allah ka sa amfani jama'a. Amin, amin dakta, amin dakta. Yawa, kamar yadda kika ji dai kuma kamar yadda muka yi bayani tun jiya da ke akan wannan taɓin hankali bayan aihuwa da kuma wannan batu na cewa wai saduwa kin dai ji mu dakta yau wato kahin mu hara kahin ki fara taimaka ma sauraron mu da bayani akan wannan taɓin hankali na bayan aihuwa bari yi wannan batu na cewa wai miji ba kyau miji ya sadu da matar shi da zarar ta kai shekarun daina ganin haila saboda akwai cututtuka me za ki ce mana a matsayin kwararriyar likita a wannan hanni eh gaskiya wannan bayani da ake faɗa ba daidai ba ne saboda matar da ta kai shekaru da dama kuma har Allah ya sa girma ya fara zuwa mata aikin ga a lokacin ne ma ya kamata ta samu kulawa da tarairayar mai gida mm. kasancewar an taso tare da kuruciya kuma an zo girma ya zo sun sai a hakura da juna kuma a tarairayi juna har Allah ya sa a gama lafiya maganar a ce wai mace na samun matsala a lokacin da miji na samun matsala a lokacin da ya sadu da matarsa idan ta girma ta al'ada ba haka bane. kusan akasari ma matar ita ce take samun matsaloli da dama saboda janyewar sinadaran kuruciya to a lokacin da aka ce mata ta kai wannan matsayi sinadaran kuruciya sun janye mata takan samu matsaloli da dama wanda kuma shi namiji a lokacin ya kamata ya kasance a koyaushe yana tare da ita saboda ya dinka taimaka mata abin da yake faruwa idan sinadaran kuruciya suka janye wa mace to girma ya fara zuwa mata takan fuskanci matsaloli irin na canjawar al'ada yau ya mata wasa gobe ya zo ji ba bai zo ba sai wata biyu bata gani ba wata uku wata shida sai ta shekara bata gani ba to daga nan al'ada ta tafi to a lokacin da wannan sinadarai na ƙuruciya suka kauce wa mace dole za ta samu wani canje-canje a jikinta wanda wata tun ma kafin al'ada ta tafi gaba dai za ki ga cewa tana samun matsala irin na irin canjin yanayi irin ɗan damuwa haka rashin kwanciyar hankali yawan gumi da daddare duk za ta dinka samun wa'annan to kuma harkar saduwa ma a lokacin takan dan zama ki gama ta damu da shi ba sai ki gani saboda a lokacin nan za ki ga sha'awar ta ta ragu dan danshi da take samu a gabanta wanda zai taimaka mata wajen kwanciya da mai gida shi ma za ki ga babu shi to sai ki ga cewa in an haɗu tana yawan jin daɗi ba tana jin ba daɗi to wani Allah wannan zai sa shi ma mai gidan psychologically zai dinga jin ransa ba daɗi kasancewar ita ma matan ba ta samun gamsuwa to tunda a mm. wannan yanayi kuwa in haka ne kamata ya a duba a ga ta wani hanyoyi za a shawo kan abu mm. amma ban da wannan matsala ta maybe ta rage sha'awa ya kasance kuma lokacin kwanciya ta daga gaɗin jin zafi wani lokacin to za ki dai hadiri zaki wani namiji zai samu wata shi dai matsala akan wai mace ta daina al'ada mm. lokacin al'ada ta ya wuce amma ita matar za ta fuskanci matsaloli wanda kuma ita ma matsalolin nan ba lokaci ɗaya suke zuwa mata ba a hankali a hankali suke farawa wata sai ta fara ma ta yi shekara uku ta ne wata ma sai ta shekara goma kafin al'adar ta ɗauke saboda haka magana a ce idan ka kwanta da mace kana fuskantar matsala eh, na ko ka kamu da wani ko kaikayi ko rashin eh, wai yau eh, wa matsalar fita fitsari ko kuma yana tsartuwa kan ya hita ko ma san ita mace tana iya samun wannan matsalar jin zafi wajen fitsari saboda kasancewa wannan sinadari na kuciya ya kauce ba wai don tana dauke da kwayoyin cuta ba amma namiji ba shi da kurumin da zai samu wannan don matarsa ta daina al'ada. Amma ka duk wannan abu da ake faɗa shaci faɗi ne na mutane. Amma a gaskiya babu wata matsala da wai mace take haifarwa ga mijinta kasancewar al'ada ta ɗauke mata. Sai dai kawai mai yiwa in ba ta iya kwanciya da shi kasancewar in sun haɗu takan ɗan ji ciwo to wannan zai iya sa ya dan samu damuwa baya samun yadda yake so shi ma kuma yanzu Allah ya kama zamani akwai irin dan mayuka da ake amfani da shi a shafa da dan magunguna da ake sha wanda yanzu kasashen da suka ci gaba ma sun ci gaba su ba sa jira sai tsufa ya zo suna yin wannan hormone replacement therapy da abubuwa saboda su kara akan su kuruciya su kara akan su da ya kasance cewa ana ganin su koyaushe da su da kuruciya su ko da tsufa ya zo musu. Mm. wato amma maganar wannan bayani da aka yi a gaskiya ba gaskiya ba ne. To, dakta, amma su ma maza da akwai kamar abin da suke fuskanta idan sinadarin ƙuruciya ya dan janye idan sun kai irin waɗannan shekarun su ma? Eh, to, su kin san maza ba kamar mata ba ne. Saboda aka duk irin wannan su ƙwayayen su ba sa daina amfani, duk da namiji dan shekara saba'in ma ya haihu. Ba kamar mace bace wacce za ta biya daga shekara ta daga shekara hamsin da ɗaya ne duk ta ƙwayayen haihuwa sun daina amfani. wacce wata ma za ki ga tsufan yakan same ta da wuri wata ma daga shekara arba'in da biyar ne to amma su maza za ki gani dai da alamun tsufan za su bayyana su furfura wanda kuma furfura ita yawanci ma ba tsufa ba ne kusan kaman abu ne na gadi za ki ga wani ma kananan shekaru gari shi yayi irin su ya wanda ki da abubuwa amma za ki ga cewa su abin da suke fuskanta idan shekarunsu suka ga ba wai irin wannan abubuwan da mata suke ji kamar yadda ne magana ne na sa mai bi sai dai karfin mazakutan su ne mai bi yake raguwa sai kiga namiji ya girma kuma irin yadda yake mu'amala ta auratayya da iyalinsa baya iya yi testosterone fa na'am testosterone baya raguwa eh testosterone na su yakan yi kasa amma baya shine na gaya miki ai shine karfin shine raguwar testosterone ai shi ma kamar sinadarai ne na kuruciya nasu amma shi ba baya hana su alakar su ta rayuwar aure sai dai kan sa ta ragu mm. idan mm. aka dalilin haka sai dai ta ragu sai kasa mm. wasu kuma sukan iya samun kaman dai rashin karfin mazakuta din da kuma yanayi na saduwa da mace sukan samu matsala a wannan amma yanayi inda ita mace za ta samu matsaloli irin su wannan zafin dan ta haɗu da miji saboda babu wannan sinadaran irin su wannan yawancin damuwar da abubuwa namiji bai fiye samun wa'annan kamar mace ba. Hmm. yauwa a takaice dai dakta kenan mace ko ta kai wannan lokaci ta daina ganin haila ita da mijinta za su iya saduwa idan za su iya samun hanyoyin da za su taimaka ma juna. yauwa idan ma ya kasance an samu dan matsalolin ko irin wajen kwanciya ne ko a kokari a ga likita akwai magungunan da za a iya amfani da su a shawo kan wannan matsalar amma magana cewa za ta kawo ta cuta rashin fitsari dama sai dai idan can yana ɗauke da kwayoyin cutarsa kuma yanzu ya kasance cewa yi shi yana speculating cewa ta girma ne ita ta haifar masa da haka mm. amma kasancewar ta tsufa ba zai saka ta samu a samu wannan matsalar ba kuma ma ne maza ta kamata su san cewa a lokacin da mace ta kai wannan shekarun a lokacin ya kamata a tarere ta a lokacin ya kamata a kula da ita a lokacin ya kamata a bata duk wata kula da ba a bata a da ba tunda matar da ta kai wannan matsayin sinadarai suka janye a jikinta ta fara nuna alamun tsufa damuwa tana shigarta to sai kiga kuma shi duk abubuwa na ah, girma sun su kama gudunmawa idan kuma ta samu rarraki da kulawa to a kinga tashin hankali ya samu dakta kenan dai lokaci ne ya kamata maza su yi taka tsantsan a irin wannan yanayi. <laughs> to Allah sa maza suna ji lokaci ne na farfado da soyayya kenan <laughs> yawa a cikin gari. a <laughs> yawa to dakta yanzu za mu shiga wannan batu shi kuma na taɓin hankali bayan haihuwa galibi aka ce mace mai jego ita take irin wani ƙarin bayani zaki mana a kai. to kamar yadda aka fara bayani shi taɓin hankali a gaskiya akan same shi musamman ma ga masu haihuwar fari saboda matar da ta yi haihuwar fari za ki ga cewa ita ta ɗau ciki a karo na farko kuma ya kasance cewa ga jariri ga kukan jariri ga tashin daraba da nono ga rashin isasshen bacci bata saba da wa'inan abubuwan ba to za ki ga cewa yawanci an fi samun su ga matar da ta yi sami haihuwar fari to ban da wannan kuma akwai abubuwa da dama da suke da alaka da haka saboda wasu alamu ne da mace take nunawa bayan haihuwa waɗanda za su iya haifar da illa gare ta da jaririn da take ɗauke da shi da sauran mutanen ma da suke kewaye da ita. Hmm. To kuma abin da yake jawo su abubuwa da dama na ji an faɗi hasashen mutane sun faɗi abubuwa daban-daban. Hmm. Wanda wasu haka ne waɗansu kuma ba haka bane. Amma kin ga abubuwan da muka ga suna da kiyasi da suka mai da na ga miki haihuwar fari yana ciki. sannan ya kasance cewa mace ta ɗauki cikin da bata shirya ba to shi ma yana ciki saboda mai yiwa ta ɗauki cikin nan wani Allah tana karatu tana makaranta a wani Allah ma cikin nan ba shi da uba ko a waje ta yi shi kafin ta tare mai yiwa wanda suka yi tare ya gudu ya batta ta zama ita ce za ta zama on her ita za ta lura da kanta za ta lura da jariri to nan da nan wannan sai ya kawo tare tashin hankali kafin ki cire wannan ta samu wannan matsala ta tabin hankali karancin shekaru kasa da shekara 20 kuma suna haifar da haka sannan kuma ya kasance cewa mace ba ta samun kulawa da duk abubuwan da take so na rayuwa to za ki ga cewa samun wani abubuwan ba zai yi mata wahala ba kamuwa da tabin hankali to kuma ya kasance cewa mai gidanta baya ba ta kulawa ki da sha sutura rarraki kisa wani namijin a lokacin da mace ta samu juna biyu a lokacin yake kan gwamnati mm. a lokacin yake jin ya tsani da saboda baya samun abin da yake so a lokacin duk wata hantara da nuna mata bata iya ba bata isa ba kaza ma ki a lokacin yake tashi kamar ita ta yi wa kanta ya kuma ita ce makanta kuma bayan shi ya zo ya dora mata ya saka mata a jikinta to ba haka rayuwa take ba a irin wannan yanayin so ake a tallafa mace a taimaka mata ya kasance ma kuna taron amince ka zubar in kama ta a dan taimaka mata a tallafa mata kwanciya ta ce duk haka ya kamata a dinga yi amma ya kasance mace ta samu matsala tana da juna biyu namiji kuma ya goje ta ya kyamace ta to za ki ga cewa tashin hankali ya shigo ciki haka zalika idan ya kasance cewa abu ne wanda mutane da kama a ce gida ne da mutane suke da yawa Hmm. mace ce mai gida yana da 'ya'ya goma fiye da haka ma nauyin wannan nauyin wancan nauyin wancan ya hau kansa to a cikin kulawa ba zai same ta ba ba za ta same ta yadda ya kamata ba sai za ta iya kamuwa da wannan lalura ta tafin hankali sannan matar da ta taɓa yin tafin hankali a baya ko kuma ya kasance cewa a family ɗinta dama suna da da tarihi na tafin hankali to za ki ga cewa kusan kashi hamsin bisa ɗari na wayannan matar idan ta taɓa yi a baya in ta haihu za ta kuma iya samu hmm. idan a yan uwansa akwai masu ita ma za ta iya kamuwa da shi to nan su abubuwan da suke da alaka da samun taɓin hankalin mace a lokacin da ta haihu ko bayan haihuwa. Mm. Dakta waɗanne irin alamomi ya kamata a lura da su a gane mace tana cikin irin wannan hali bayan ta haihu? Yawa idan mace ta haihu lafiya za ki da yawanci akan samu a lokacin da ta haihu mai hata waye gari kwana biyu su ma wasu ma sukan kan ɗauki lokaci amma dai yawanci irin wannan taɓin hankali yakan faru cikin sati biyu da haihuwa. sannan alamun da ake ganin mace za ta nuna a lokacin da take da wannan matsala shine ana kawai mace kuna zaune tana hira an jima take ganta kuna hiran lafiya an jima kai ranta a baki ake jima lokacin ana tambayar ta lafiya ne yasa nake ce ba komai haka nan kuma sai a ganta irin kawai kamar ta ita kaɗai tana zaune ba da miji take da tana kuka amma duk tambayar da za a yi ta ce ba abin da yake damun ta, wani lokacin kuma ka kawai sai ta dinga jin ranta ba daɗi kawai an tambaye ni kawai raina ne ba daɗi wani lokaci kuma sai ki ganta ga ta dai ta ci ta shi da ta da komai amma kuma kawai sai jikinta kasala aka jikinta a mace wani lokacin kuma yawan ciwon kai wani lokacin kuma ga ta dai tsiran lafiya yanzu kuna yi sai ga kuma an jima bata san me take yi ba kuna wata magana tana wata magana ko kuma yanzu kin mata magana kin ce mata kaza an jima kafin ta miƙo miki ko miƙon kaza kafin ta miƙo ko ka koyi ta magana kafin ta an jima magana da muka a su ta manta ma me kika ce to za ki ga cewa duk wannan alamun wani lokacin kuma za ki ga sukan samu kamar rashin bacci to dare ya yi sai mace ta kwana a zaune za ta kwana ba bacci ba za ta rantsa ba kuma sai ki ga ya zuciya na raya musu wasu abubuwa a mace kawai sai ta tashi wani abin da bai kamata ta yi ba sai ta yi kaman ana ba ta doka ko oda a ce ki kaza to duk irin wani ne ki da yanayin cin abincin su ya canza wasu ma ba sa son su da abinci ba sa so su yi shi ko kuma a suna tunanin ai duk yaron nan da na haifa ma matsala ne kawai bari in ɗauke shi in je in danna shi a ruwa ko in buga shi da bango to irin wa'annan duk tunani tunanin yana zo musu wanda idan ba a sa ido a kansu ba a lokacin da mace ta fara irin wannan to za ta aika aika da ba za a san me sai ba ko ta kace jaririn ma da take ɗauke da shi ko kuma wani dan uwanta yi mata ma magana ba ta ankara ba ta maka mishi wani abu sai ya shiga wani hali to a lokacin da mace ta fara irin wannan alamu da muka ambata a yanzu to sai a sa ido a kanta da a dinka lura da ita ko kuma ya gaza a kai ta asibiti a duba ta a ce an ga yin ta ya canja da halin da nake ciki akwai tambayoyi da likitoci da dama za su yi wanda zai sa a gano cewa a wannan abin tashin rashin hankali ne a rashin bacci ne a hawan jini ne ya fara hawan ta take neman ta ce to daga nan za a samo matsala a san ne abin a san matakin da ya kamata mm. yau dakta a ƙauye muna samun labarin cewa mace daga ta mace ta haihu kamar kwana ɗaya ko kwana biyu sai a ga ta hantsama da gudu ta bar ta hita daga gidan shikenan ta shiga daji kenan wata kuma ta faɗa rijiya ta faɗi ta ji ciwo duk watakila duk irin waɗannan ne sai a ce aljanu ne eh, ba magana aljanu wannan duk shine maganar rashin tabin hankalin da muke magana musamman ma matan ƙauye tun san ba kulawa hmm. mace ta tashi wata ita za ta nemi abin da za ta ci ita za ta nemi abin da za ta sha ita za ta nemo ta dafa miji ya ci ta tafi ta je ta yi itace ta dawo ta yi roro ta zo ta siyar sannan ta sai gaggawa ta sai kuka ta sai kuɗewa da abin da za ta yi a gida Sai kin ga duk wannan wani stress ne da wahala da take ɗora wa kanta sannan kuma zai kasance cewa ga stress na shi ɗaukar cikin ga stress na lebo in ta yi leban ta sannan kuma bayan haihuwa sinadaran da ta ɗauka na ciki suka yi ɗinta da bebin sun janye to nan da nan sai kiga ba wahala mace kuma ta riga ta fada wannan hali sai shiga an ce ko ta tashi ko ta tafi da gudu ta bi kasuwa ko ta fada rijiya ko ta ɗauki bebinta ta maka shi da ƙasa ko a wani yana kusa ita ta kwantara masa ta ɓarya duk irin wannan abubuwan za su iya faruwa mm. to mafi a'ala ne rashin kulawa da mata ba sa samu ta bangaren mazajen su ko inda suke tare da su mm. sun faifar da haka duk da musan cewa wasu dama suna da matsalar amma kuma idan suka haihu kanta ta'azzara ko mm. kuma suna da ta a gidajen mm. yawa ɗaya daga cikin waɗanda suka amsa Abdullahi Shaibu mai gado ya ce mata ku dinga yawan cin dabino da shan zuma da zarar kun hara goyon ciki haihuwa ta kan zo da sauki dakta me zaki kara akan wannan to mu dai a likitance ba mu san wannan ba a gaskiya hmm, to abin da muka sani shine mace ya kasance cewa tana cikin koshin lafiya ta ci mai kyau nama hanta wake kifi kwai madara a ganta lafiyayya in ta tashi kuma ta zo nakuda ta yi nakuda da karfinta ta haihu cikin karfinta ba sai an zo ana gujin guje-gujen neman jini ana kara mata jini ba kuma bayan haihuwar ta ma a ci gaba da ba ta cima mai kyau kamar yadda na faɗa ta naman nan hantar kamar yadda ne bayani ba tare da ta yi wani wankan jego ba saboda wannan cima yanzu daidai take da wankan jego da matan mu suke yi a da a da mm. babu isasshe cima ba mutane ba su neman na kansa suna zaune sai an nemo sai abin da aka ba su yanzu ko Allah ya kama kowa yana kokari ya samu na kansa ana yin daidai gwargwado ka samu daidai abin da ka ci mai kyau da wannan cima mai kyau tana daidai da wankan jego da ake yi a baya ita ce mm. take rike mace ta rike cikin da take dauke da shi kuma bayan haihuwa ta kasance cikin koshin lafiya ka kuma reni jaririn ka ta zauna da shi lafiya har ta kai lokacin da za ta yi shi kafin ta ɗauki wani juna biyu. Mm. To likita mm-hmm. da akwai wannan taɓin hankali yana tafiya ne shi kaɗai ko kwa dole sai an samu magani sai mai wannan taɓin hankalin ta samu magani. To wasu za ki ga cewa yakan koma da kansa wani lokacin bayan wani lokaci. za ki ga cewa yana komawa wanda wasu za ki ga sun fara cikin kwana goma ma da fara a cikin da sun samu sauki wanda ta dan counseling ɗinsa ana ba su kulawa da abin da ya kamata duk ki ga cewa sun samu sauki support mai gida ya ba su kulawa ɗan uwansu su ba su kulawa in ma sun je asibiti sun ga likitoci a ba su kulawa wasu shawarwari ma kawai za a ba su dan maganin da zai za a ba su dan samu bacci za ki ga cewa wasu sun samu sauki wasu kuma magungunan za wasu kuma kai su za ki ga a'a hakan ba zai yi ba sai sun sha magunguna wanda hmm. wani ma zai ta shan maganin saboda wasu za ki ga sun warke a kwana goma wasu kuma sai su shekara ma ba su warke ba hmm. Hmm. wasu wani kuma za ki ga cewa a dalilin haka ma abin ya miƙe sai kiga cewa sun nike da shi har karshen rayuwar to Allah ya kyauta haka rayuwa take wasu yake ga ana ba su maganin akwai magunguna kala kala da ake amfani da su wasu ba haka kan yi musu irin dan sa dan electricity a kwakwalwa su ina dan gwada dan jijjiga sai kiga sun samu sauki yana taimakawa mm. amma yawanci magunguna suka ta amma wasu da dama za ki ga kawai dan maganin bacci ne dan psychological counseling a zaunar da su a fahimci me matsalar su sai ki gani cikin kwana ɗaya biyu Allah ya ba su lafiya. Mhm. Yawa dakta ga wasu tambayoyi guda uku da muka samu Allah ya sa mu samu lokacin ah, wato ki amsa musu. Tambayar farko ta hito daga Ummi Garba na Kwalo a Jaura ta ce salam yau da gobe ina yi wa dakta hawwa barka da zuwa. tambaya ta ita ce me ke kawo idan mace ta haihu take kamuwa da ciwon cizon harshenta? jijjiga take magana kenan to eh, shi ne cizon harshe sai sai idan mace ce jijjiga ba ta san me take ba mm. to za ki ga sun daddatse harshen su kuma lokacin ki yana ta jini lokacin sai an yi dinki ma mm. to jijjiga dai a ba shi wacce muka yi magana a kanta a baya kuma tana faruwa ne a lokacin da mace take da hawan jini kuma ba a gano cewa tana da hawan jini na an ɗauki matakai a kansa ba har ya mm. kasance cewa ya yi ƙarfi to wasu za ki ga Allah yana taimakawa har su shiga naƙuda har su haihu lafiya to wasu kuma sai kiga cewa bayan sun haihu a lokacin abin yake samu to duk da mafi akasari an fi samu a lokacin da ake dauke da juna biyu mm. irin wannan abin da ya kamata a yi shine a kai mace asibiti a tafi kar a ce wai ko iskokai ne ko aljanu ne ko mayu ne sai a gaga a tafi asibiti a je a duba a ga me yake me ya ja wannan yawanci za ki ga hawan jini ne Mm. to kuma hakan ya faru akan so a ɗauki mataki na gaggawa saboda idan ba a je da wuri an maganta ba harshe ya cika baki iska ba ta shiga wata mata ta abinci kenan abin ya sami ta zai iya komawa hukunta to za ki ga ba wahala an rasa su mm. amma mafi akasarin wannan idan an samu jijjiga ita take sa mace ta datsa harshe saboda haka hawan jini ne yake kawo ta a yi gaggawa a je asibiti don a samu mataki wanda zai sakai da ake kiranta da wuri. Mm, yawa muna godiya sosai dakta muna da sauran tambayoyi biyu amma lokaci ba zai bamu dama ba kafin ma an gama karantawa lokacin ya kare saboda haka muna godiya sosai Allah ya saka da alheri. Amin amin da fatan masu saurare sun ji kuma sun amfana da waɗannan bayanai mun gode sosai dakta. To Allah ba mu alheri. amin amin masu sauraron mu da waɗanda kuka bi mu a Facebook muna muku godiya iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fahim. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Shadrack kalima Jumar ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. mata a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta